tsuntsaye a cikin kogi suna yi wa malamai istighfari wal mala'ika bi ajnihatiha lahum takhda'u mala'iku da fuka-fukinsu suna kankan da kai ga malamai wanda duk kifin duniya da yake cikin ruwa yana mai istighfari dan ka taba shi me kai masa kana tahin sakhratan yawman liyuhinaha falam yudirha wa auha qarnahu alwa'ilu kamar mutum ne zai samu ƙaton dutse dan daurin dutse kamar rago mai kaho ya zo yana ta buga kansa a jikin wannan dutsen ya isa cutar da shi suna aikinsa aikin banza haka duk wanda zai zo ya taɓa mai ilimi wanda ya san Allah malamin kwarai malamin kirki magada annabawa masu kishin su ba da ilimi su wayar da kan mutane sai wani shi kuma ya ce ya ɗauki gabarar ya zage su ya ci mutuncinsu ya ɓata su ya yi asara shi ne wulakantacce yanzu kwanan nan wani daga cikin malaman suna, ya rasu Allah ya masa rahama shagal Albani Allah ya masa rahama dan garin nan ne kwanan nan wani ya fito yana zagin sa a fili yana kabari yana zagin sa zagin mara daɗin ji kuma a duniya kowa yana gani to wanda zai zo alamar tababbun mutane a cikin al'umma su ne masu zagin malamai waɗanda ba su da albarka kuma rayuwarsu ba za ta ƙare daidai ba ko ba komai kana yi wa malami uzuri watakila ya yi kuskure daman kad yaqta kad fi hafawat wa zallat li'annahu laysa bi nabi wa laysa bi rasul zai iya yin kuskure zai iya tuntube na baki zai iya kuskuren fahimta zai iya kuskuren bayani saboda shi ba annabi bane aiki annabi ne muhat an kewaye shi an hana shi wannan abin ba zai yiwu ba duk abun da ya faɗa daidai ne amma malami zai iya daidai zai iya kuskure to sai wani ya zo yana ta bi abin da yake nema mewa ne ya yi na kuskure kowace magana ya faɗa kaza sai a ɗauko ta sai a gaya za a cutar da ainihin wato bayan Allah suna kwanci a kabari wallahi duk wanda ka zage shi ya mutu sai kun yi hisabi da shi kuma ba yafiya saboda ai mai yafiyawan ya mutu ka jira ko kuma ka wannan ba shine ilimi ba cin mutuncin mutane zagin mutunci zagin malamai wulakanta su ba shine ilimi yanzu ba duba irin ibnu taymiya mutum sai ya kira suna ibn taymiya ya ce jaki a ƙasar nan wallahi an ce masa kare ibn Taimiyya. suna kabari suna kwance saboda me saboda wata manufa da wata aƙida da wani ƙudiri to in ka ce ibn Taimiyya jaki ko ce mai kare kai ko me zaka zama kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imam al-ajuri yace wal ulama'u fil qiyamati ba'da al-anbiya'i tashfa'u malamai ranar tashi alkiyama bayan annabawa su ne masu yin ceto gurin zaman malamai cike ke da hikima majalisun tufidul hikima da aikinsu da karantarwarsu gafalallun mutane suke tashi daga gafalar su dawo cikin natsuwa malamai afdal min al'ubbad sun fi masu bauta ba ilimi malami mai koyarwa malami mai da'awa ya fi wanda yake masallaci yake ta sallah ko yake gida yake ta ibada sannan kuma sun fi masu zuhudu masu gudun duniya ala darajatan min zuhad mala yace hayatuhum ganima rayuwar malamai ganima ce wa mautuhum musiba mutuwar malamai musiba ce yuzakkiruna al-ghafil Sune masu faɗakar da gafalalle rafkananne wa yu'allimuna al-jahil sune suke koya wa jahili karatu da ilimi ba a tsammanta musu mummunan abu ba a musu mummunan fata kuma ba a kulla musu sharri duk mutumin kirki baya musu yace a lahum min jami'il wato khalqi wajiba da'a da bin malamai ga dukkan halitta dole ne a bi malamai na kwarai wal ma'siyatu lahum muharrama wa malamai haramun ne man ata'ahum rashad wanda ibi malamai yayi musu da'a ya shirya wa man asahum anad wanda kuma duk ya saba musu yayi girman kai yayi inadi ba abin da ya taba cewa a duniya na ilimi ga alƙalai na duniya face in sun tashi daga alƙalanci sai su koma gidan malamai fa bi qawli ulama yahkumun da zancen malamai suke fassara abin da suke fassara suke hukunci malamai sune sirajul ibad sune fitila na wannan bayi gaba daya manarul bilad sune manara abin haskawa ta wannan ainihin wato gari gaba daya da su al'umma ke tsayuwa qiwamul umma yana al hikma daga gurinsu ake samun hikima da basira shaidan baya son su hum ghaizu shaitan bihim tahya alqulub da malamai ne zukatan mutane suke rayuwa kuma da in bin maganganun malamai zukatan ahlu zaighi wanda suka karkace suka karkace misalin malamai a ƙasa kamar misalin taurari ne a sama masalul ulama'i fil arzi' ka masalin nujumi fis sama taurari a sama wanda yake tafiya a ƙasa yana neman shirya ya gane hanya zuwa wani gari wa alamat wa bin najmi hum yahtadun haske ne ana amfanuwa da su lokacin da ake cikin duhu taurari suna haskakawa wa al'umma duhun kogi duhun teku ba za ka gane amfanin tauraro ba sai ka shiga teku ba bishiya ba komai duhu ne na dare to lokacin za ka ga hasken tauraro ka ga amfanin shi wannan ɗaiɗaiku da gini can can can to su ne malamai a cikin al'umma idan tamasatin nujum yayin da taurari suka rufe a sama gaba ɗaya matafiya suna rudewa sai su kasa gane hanya yayin da ba malamai a cikin al'umma to al'umma tana fadawa cikin rudu to so ake yi al'umma ta fada rudu shi sa ake kokarin a ci mutuncin su a bata su kuma a zuban musu da kima za a iya yin duk abin da za a zubar da kimar mai ilimi don saboda ana ganin su ne al'umma ke sauraron su duk wanda aka ce mai malami ne ya ce kaza duk mai tsarkakakkiyar zuciya wanda yake son Allah in an ce masa malami ya ce to zancen malami daban ne da zancen sauran gama garin mutane da haka makiya Allah sun gane kima da darajar malamai a cikin al'umma don haka suka ɗauki kwangilar ya za su zubar da kimar masu kima an zubar da darajar masu daraja da yawa a ƙasar nan waɗanda Allah ya darasta su ya ba su kima amma an bi kulle-kulle an mai da su ba su da kima a idan mutane yanzu suwa suka saura masu karantar da alkur'ani da sunna wanda aka san da gaske suke su ake bi wanda an san wasa yake ba da gaske yake ba shi ba target ba ne amma wanda yake da gaske Allah ne a gabansa da gaske to shine kuma ake kokari ya za a zubar da kimansa saboda a wayi gari mutane ba su da wanda zai ce da su ku daina jahilci zai rinka jagorantar su